Tsaikon da aka samu da ba sabon ba na fitar da sakamakon zaben fidda 'yan takara na ayowa na jam'iyyar Democrat ya haifar da ra'ayoyi mabambanta. Tuni da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar da suka isa hamshiya domin mataki na gaba na zaben ba tare da sanin matsayinsu a zaben na ayowa ba, suka bayyana ra'ayoyinsu kan tsaikon. Yayin da wasu suka saka alamar tambaya a kan jinkirin, wasu kuma suka tausayawa dalilan da suka haifar da tsaikon. A ɓangaren masu zaben ma an sami ra'ayoyi mabambanta. Paul Matley ya bayyana damuwa da tsaikon ya kuma bayyana dalilinsa. I think we need to make a lot of changes in the country and I hope that will involve a democratic president. Ya ce ina fatar za a taimaka a zaɓi ɗan takara da zai yi wa ƙasar nan aiki da kuma sauya 'yan jam'iyyar Republican da masu zaman kansu da ba a gamsu da riƙon ludayinsu ba. To sai dai wata mai zaɓe a Iowa, Daryl Ahern, tana da ra'ayi mabambanci. No, I have no suspicion, and it doesn't seem like anyone's questioning the integrity of the election. A'a, ba na zargin komai. Ba na tsammanin akwai wanda zai saka ayar tambaya akan sahihancin zaben idan aka yi la'akari da namijin kokari da suke yi na tabbatar da adalci da kuma ba da sakamako na gaskiya. Don haka ba matsala, za mu jira sakamakon. A daidai lokacin da aka soma bayyana sakamakon zaben da yammacin talata, a yanzu hankali ya karkata a jihar Hampshire inda za a gudanar da zaɓe na gaba. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga ayowa.